na faɗin dalilin da yasa a saukar da Qur'ani kitabun anzalallahu ilayka wannan Qur'ani littafi ne mai girma da muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun ko mai cike da albarka amma saboda me li ya ayatihi dan mutane su lura da ayoyinsa su bi kowace aya daki daki su ga mai ta koyar su aiki da su bi kowane hukunci dalla dalla dan su gane kotawa Allah akan kuskure bayan nan wani wal yatanakkar ulul albab domin ma'abuta hankali su samu wa'azuwa dangane da abin da qur'ani ke kiran su zuwa kai Allah madaukakin sarki ya tsaya a nan ba ya kawo wata aya a can cikin sutul kamar wanda ya ta maimaita ta ga dalilin da ya sa ya saukar da wannan Qur'ani ga dalilin mun sauƙaƙe wannan Qur'ani fa dan abu kaza me yace wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dhikr fa hal min mudakkir wa laqad yassarna al-Qur'ana mun sauƙaƙe wani aka saukar da shi ta yadda kowa zai iya haddacewa in ya tashi karatunsa amma ba don ya rubuta ya ta ba don ya lizikiri dan saboda tuntuntuni a yau azuri fa hal min mudakkir shin akwai ko masu tuntuntunin masu jin wa'azin qur'ani da Allah ta mu cikin masu jin wa'azin qur'ani kaga duk wannan shine can cikin karshen suratul qaf Allah ya sake wa annabi gargadi cewa ga ba abin da zaka yi da qur'anin nan wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin banda nan gurin wa zakir bil qur'ani bil qur'ani man yakhafu wa'id kaji fa abinda aka ce ayi da qur'ani nan wa'azi fa zakir bil qur'an man yakhafu wa'id kai wa'azi da shi wannan qur'ani gawa man yakhafu wa'id ga wanda yake jin tsoron narkona azaba ta duniya alkawarin in baya aiki da qur'ani ba za ta da mutum kaga anan gurin maganan a rubuta a cikin duk ba ta zo ba ya jama maganan a rubuta a yi raya da shi duk ba ta zo ba magana ce ta tsaya a karanta a yi aiki da shi a ga ce wala yazidu zalimina illa khasara sai in eh, ne ba su gane ba Allah zai ce wani nazirin min ma huwa zaukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka to kaga abin da aka ce waraka kaga a rubuta a cikin saboda yake a nan gurin shi kenan sai kowa rubuta shi ya karbi wa tsaraɗe kafa ba ku da ne kafin maganin ne har da har da sai su dunkule a nan gurin to amma su lura ai cuta kala biyu ce cuta kala biyu ce ko ma kala uku a cikin qur'ani Allah ya magana cuta kala uku a cikin qur'ani akwai cuta ta munafunci a can a zo bayan Allah ya ce wa ma yuqadiru ne ce ne fi qulubihim فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون kaga cuta kala ɗaya kenan su waɗanda ba su yi imani da Allah ba suka yi imani da baki kawai da tsarfin lisan imani da shiga cikin zuciyarsu ba suke munafunci Allah ke fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta ka lura da tafsirin da zaka duba ita wannan cutar sai aka ce ai cutar da ke cikin zuka dinnan ai shakkun wani fakon ko kwanto da ko munafinci shine abin da Allah yake nufi da cuta a nan wurin fa zadahum Allahu maraba saboda haka Allah ya kara musu wata cutar ka ga nan gurin cuta kala da ko sai kuma can gurin Allah madaukakin sarki ne magana dangane da mutumin da ba zai iya amfani da ruwa ba a gani saboda wata cuta yake ne wa in kuntum marbe aw ala safari law ja'a أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه kaga anan gurin ma sai Allah ce wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya kaga anan ana nufin rashin lafiya ta gangan jiki wadda ta shafi ciwon kai ko masassara ko wani abu daban saboda haka wannan ita ma ana nufin cuta mun samu cuta kala nawa kenan kala biyu to ta uku kuma tana can a cikin suratul ahzab a cikin izhum wa man nut Allah madaukakin sarki na magana da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku matan Annabi كأحد من النساء إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله مدوكي يا نساء النبي يا قومة النبي لستن كرهد من النساء kun fa ba daidai kuke sauran waɗansu mata na duniya ba in ta kai tunna matakar kun kiyaye dokokin ubangiji saboda haka fala ta khadu an bil qawli kar ku rinka sassauta magana kuna magana ta jan hankali fa yadma allazi fi qalbihi marad sai ya zamanto wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta sai yi kwaɗayi dangane da ku to nan gurin cuta kala ta nawa kenan kala ta uku a nan gurin ana nufin maradu shahawa cuta ta sha'awa dan mai cutar sha'awa shine da ya ji maganar mutum zai waiwaya to kaga waɗannan su ne cututtuka da Allah ya magana su a cikin Qur'ani ko ma cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce anzalallahu shifa'aini magana fa ga wata aya can cikin suratul Yunus ta yi supporting din wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce ya ku mutane qad ja'akum maw'idatun min rabbikum hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku wani irin wa'azi ne daga wajen ubangiji القرآن وشفاء لما في الصدور kuma walaka ne dangane da abin da ke cikin zukata shirka a ina take munafiki a ina yake hasada a ina take girman kai a ina yake ka ga nan gurin duk wannan shi qur'ani sifaun lima fi suduri magani ne walaka ne dangane da abin da ke cikin zukata in mutum mai girman kai sai ji an kawo ayat da sai magana a kai da kuma irin alƙawarin azaba sai daina mutum na shirka ya an kawo ayat da ta magana a kai da alƙawarin da Allah ya na azaba sai mutum ya shin nan Qur'ani ba a zo magani ba na ne abin da ke cikin zukata kawai to annabi yake magani na farko da Allah ya saukar shi alƙur'ani magani na biyu al-asl shine zuma karbu da cikin sahih bukhari wani mutum ya taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dan uwansa ba shi da lafiya yana ciwon ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake je ka bashi zuma ya je ba shi zuma ya dawo ya ce na ba shi zuma ya ja amma ya ce har yanzu warke ba annabi ya ce dai ka ba shi zuma mai rawaito a jikin yake an yi haka so uku ko so hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake a a wallahi sadaka Allah wa kazaba batnu Afirka. Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka ko yayi kanya dan ita zuma Allah yayi maganan wato maganinta Allah madaukakin sarki yake ya faru min mutuniha sharabun مختلف ألوانه فيه da zuwa, قاعدين بيكي دنجني لزوا يخرج من بطولها akwai wani abu da ke fitowa daga cikin cikin zuwa farabin wani abin sha muktalifin alwanuhu launin ta kala kala kaga sakar zuman nan ja ko ruwan tsoruwa ko ruwan kwai da tare kala kala shi wannan maganin fihi shifa'un lin nasi a cikin sa akwai walaka ga mutane dangane da irin cuta cuta ta rashin lafiya kenan an gane ko annabi sai kuma yace to gashi abin da Allah faɗa dangane da zuma tana maganin ruwan ciki kai kuma ka ce ka ba dan uwanka wato ya sha da wanke ba to lalle Allah ya yi gaskiya dan uwanka ko ya yi ƙarya je ka sauka ko baka tambaye shi ciki dan uwanka yi ƙarya da yaje koma ya tambaye shi kuma ce sai ce wallahi tun da na na farko ciki na warke zaki ne sa ne ce maka zo na gudan da jama'a shi qur'ani magani ne dangane da cuta da ke cikin zuciya ke fa wanda ma sai su dore amma cuta wanda take a cikin gan jiki akwai magungunan ta daban ga zuma tana ɗaya daga cikin maganin ciwon jiki malamai masu bincike idan ka duba a cikin wani littafi da ake kira tibbun nabawi wanda ibnu kayyim al-juziyya yi yace inda za a ɗauki nama danyen nama a sa a cikin ruwa zai ɗauki lokaci mai dama bai lalace ba bai rige ba ha kuma in ka ɗauki kayan wato kayan marmari kamar su mangoro ko su bazinjan ko su gurji ko su abin nan idan aka sa a cikin ruwan zuma zai iya ɗaukan wata shida bai lalace ba in kan mutum na da kwarkwata aka samu ruwan zuma aka tsara da ruwa aka zuba a kan to gaba ɗaya za ta mutu kana magunguna da dama ka zuba cikin wannan littafin kuma ka duba cikin sahihul bukhari da sahihul muslim a ranar da aka yi yakin uhudu an kai kora wato da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zanto kafure sun samu saduwa ga annabi jira da aminci su tabbata gare shi wanda har sai da wato aka fitar masa da haƙora guda hudu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ya kasance an da shi da wani irin abin nan wani irin zobe sai da ya a cikin a wurin da jini ke zubewa sai ya kame me yasa ba rubuta alqur'ani ta ta wajen ba dan ba ta fahimta ba me yasa annabi ba dan bai iya ba kaga ce magunguna daban-daban annabi ya koyar da dukkan cututtuka na gangan jiki ga magungunansu su daban-daban kamar su zuma kamar su wannan idan wato a danne yake tsayawa da sauransu idan ka duba cikin wani littafin a tsibbin nabawi za a ga hadisai ingantattu waɗanda suka zo akan irin waɗannan magunguna haka in mutum ciwon zuciya na damun zuciya suna yawan bugawa kullum da safe idan ya tashi ya ci dabino mara ko biyar ko bakwai idan ya sati ko kuma wani irin sai lokaci na yin haka insha Allah ciwo zai ke yi waraka haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar Amma bai da dama idan ka duba a ciki to amma duk sai waɗannan malamai sai suka ce su ba zo su da koyarwar annabi sun sun gano wani ilimi na daban da ba ta fi batanihi la yawmi yub'atuna maganin ciwon ciki ga nan gurin abinda Allah ya saukar da ayar daban domin sa a a karantar da mutane su sai a karkatar da su daga wannan don kar su fahimta Allah madaukakin sarki na magana ne dan da ala ala annahu kana min musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun annabi Yunus alaihi salam yayi kiran mutanen da aka aikunci zuwa gare su yayi kira yayi kira gusa an ansa masa ba wannan ta sa har ma wato abin nan ransa ya baci yake ya bar su ne hijira ya bar garin kafin Allah ya masa umarni bayan maganganun masu tsawo karfe da ya shiga cikin jirgi karfe ababe ne suka faru da dama wanda har ya samu kansa wato cewa jirgin yana tangal-tangal wanda al'adan waɗannan mutane suka cewa to a cikin dai mutanen da ke cikin jirgin nan in ma akwai gudajjen bawa ko akwai wani mara gaskiya in ma dai ya fada cikin ruwa shi kaɗai ya alaka sauran mutanen jirgin ya ko kuma idan ya tsaya to lalle mutane jirgi za su halaka gaba daya annabi Musa alaihi salam ya tsaya cewa shi ne ya kuskure ya yi hijira kafin Allah ya umarce shi da ya karshe ya fada cikin ya fada cikin ruwa da ya fada cikin ruwa wani katin kifi ya haɗe shi ga duhun teku ga duhun cikin kifi kifi ne ya kasa da shi to lokacin da ya samu kanki a wannan halin kuma cikin suratul anbiya Allah ya ce wa nuni. wa ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kaga anan Allah madaukake ce da shi wannan ma'abocin ciki ce bi shine annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya tafi yana mai fiji daga mutanensa yake ya samu kansa a cikin wannan hali na kakanika yi fana da fi zulumati sai ya kira Allah na kadara alaihi wato ya yayi zaton kamar ba za mu sami iko a kansa ba ba kuma ana nufin annabi bai yi ne imani da ubangiji ba ne ba a'a fana da fi zulumati sun yi kira a cikin wannan dufai yake mai Allah ilaha illa anta subhanaka lalle babu wani abun bauta sai kai ya ubangiji halaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu min zalimina ni ina kasance a cikin azzalimi kaga wannan shi ne tafsirin da yi to ne a can watan ayar da aka hauda zu Allah ya ce falauna annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance da cikin masu yawan tasbihi da shi annabi Yunus lallazi fi batalihi da ya zauna a cikin cikin kifin nan ila yau zuwa suna har zuwa ranar tashin kiyama kaga anan ana nuna ne annabin Allah ma in ya kasance ga shi ba dan ya kasance yana cikin masu ibada ba ga matsayin da Allah zai yi to ina ga wanda ba annabi ba sai ga kansa sauran arwana kuma ana nuna duk lokacin da bawa ya samu kansa a cikin halin kakanin kai ya koma zuwa gawa zuwa ga ubangijinsa dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'ummarsa yace kaga wannan addu'ar da annabi Yunus yayi abin nan Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ma da'a biha mu'minun illa tajaba Allahu lahu mummuni ba zai addu'a da ita ba cikin abin da ya dame shi sai Allah ya ansa masa yayi addu'a da ita to kaga sai su malaman sai sun kawar da mutane daga wannan kissa mashahuriya da abin da suke koyarwa na koma zuwa ga Allah sai suka ce ayi lalabin tafi gadan min lalu wa suna to kike na wannan maganin ciwon jiki kenan ita ko wacin ya faru wanda ne sun jiwa to maganin naƙuda amma alhalin Allah na nuna wa dan adam falyan zurin insanu falyan zurin insanu mimma khuliq خلق من ماء دافق يخرج من بعض السلب والدرائب Allah madaukakin sarki yana magana ga dan adam kila dan adam idan ya samu mulki ya girman kai kila idan ya sami dukiya ya girman kai kila idan ya ganki da ilimi ya girman kai sai Allah ce fal yanzur al insan dan adam ya duba ya gani mana min makulik daga me aka halice shi kin an yi da duniya da ne da girman kai an yi shi da azurfa kulika min ma'in dafik an halitta shi daga wani irin ruwa mai tunkutar juna wajen fitowarsa shi wannan ruwa shi ne ɗigon mani ya kharuju min bainar sulbi yana fitowa min bainar sulbi daga tsakan namiji wato gadon bayansa wata ra'ib da kuma karankar mamace shi ne ƙashin ƙirjinta daga wannan ruwan ne fa aka halitta ɗan adam to ina girman kai da wanda aka halitta da wannan ruwan sai sa wani kafiri ya zo wajen abubakar lokacin yana halifanci abubakar na kiran zuwa qur'ani yana tafiya yana girman kai yana tafi yace atatakabbaru ila allah atatakabbaru ala allah wa qad kharajta min majra al-bawl marratayn subhanallah marratan min sulb abik wa marratan min batn ummik yace wani girman kai zaka yi alhalin ka fito ta kofin fitsari sau biyu karo na farko lokacin da ka fito daga zakarin mahaifinka kana matsayin tsogon wani karo na biyu lokacin da mahaifiyarka ta haife ka to ne da girman kai ka gane Allah idan yana nuna dan adam ya daina girman kai a karantar da mutane wannan aya dan kai su girman kai dan sun samu sarauta ko kuɗi ko wani abu sai malamai suka ce wai maganin naƙuda ce ga abin da Allah ke nufi daban su kuma abin da suke nufi daban to saboda haka wannan shine abin da yake kiran mutane wato su koma zuwa ga shiryan Qur'ani ta hakika wannan shine manufar wannan kungiya komawa zuwa ga abota Allah shi kadai da kobe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to da yake wannan ita ce haɗuwa ta ƙarshe zan so in yi wa yan uwana samari nasiha ko da gajeruwa ce samari su ne kashin bayan addinin musulunci dan suna cikin ƙarfi da za su iya taimaka addinin musulunci da dukkan kowace irin hanya su shattar majala a cikin kowane irin fage daga fagen rayuwa waɗansu su bazawa su tafi wajen ilimin addinin musulunci su karance shi yadda ya kamata don ya kasance sun zo sun karantar da yan uwansu waɗansu su ba zama wajen ilimin sana'a don ya kasance idan sun fito sun yi wakilci yan uwansu musulmi ta wannan bangaren idan muka duba duk wato mukiya addinin musulunci idan suna so su ga sun lalata al'umma sun ci nasara a kanta to babu ruwanki da waɗanda shekarun su suka yi sama suna fuskantar samari ne dai idan samari suka lalace al'umma ta lalace yasa za a yi ta samun ƙungiyoyi na kasashen waje wanda suke kunno kai cikin jami'o'inmu waɗanda suke zuwa suna koyawa samari munanan ɗabi'a dan a zare ɗabi'ar addinin musulunci daga cikin su ya kasance sun fita daga gare ta kamar yadda mace ke fita daga safa lokacin da suke haka to suna ganin sun ci nasara akan al'umma to ya kamata mu tsaya tsayin daga mu ko mu ce kanye su ta ta ƙarya ba ta isa ba wannan ko ba zai yi ba sai lokacin da muka fuskanci addinin mu gadan gadan sai lokacin da muka fuskanci addinin mu muka mayar da shi shi ne tsari na rayuwar mu don saboda akwai abin bakin ciki kwarai da gaske duk lokacin da za a ga kungiyar samari sun taru suna tsira akasari za ka samu ko dai zancen bal wannan shine abin da ya fi mutane kwallon kafa ita ta fi samarin mu kai ko kuma kowane daya yana alfahari da ya duk wata majalla da za ta fito ta tsara a kasar nan yana da ita kamar ikere tufa la'ananniyar magazin din nan da fitowa duk wata ko loli waɗanda banda ba da tsireci da lalaci babu abin da ke ciki sai ka je ɗakin saurayi wanda yake musulmi babansa musulmi mahaifiyarsa musulma mutanen unguwarsu musulmai za ka samu nobel waɗanda suka zo daga Amerika masu ɗauke da labari na batsa da lalaci za ka samu magazin masu ɗauke da labarin batsa da lalaci amma ba za ka samu ahalari ko da mai fassara hausa na boko ba saboda mai wannan ci baya ne kasar kasar kuwa za ka same shi da kasar kasar ɗin maraya irin la'ananin marayan nan na Amerika, irin films films na Indiyan films yana da katar katar na waƙoƙin indiya wanda bai san abin da ake cewa ba wata waƙar ma ake wa ya zo ya ɗauka ya damfara bai san abin da ake cewa a ciki ba wata shi ake zagi idan shi launin da baƙar fata ne amma sai ka ga irin waɗannan katar katar su ne suke cike a ɗakin samarinmu irin wancan kafir kafir na rawa da gada da dan kwairo da wata lalata su ne suke cike a ɗakin samarin mu amma kafir din wa'azin addinin musulunci kuwa to kai dama idan ka ɗauki shi a cikin samari wani suna za a sa maka ustazu da kar wani sun ce ustaz to wanda ya damu da addini kenan da ka yaya lokacin sallah ya a tashi a yi to sai ka rinka jin waɗansu laƙuba a ce ai wane yana cikin irin fanatics din nan fundamentalist yan soja ba ta gani akan addini su babu mulki yan da kaune saboda haka ba za a harka da su ba mai halin mazan jiya ne to kaga wannan ba karaman musiba bace ba ya kamata samari su tuna akan wannan idan ba ka ga mai guntura a unguwarku to ka tabbatar cewa kai ma wata rana sai ka zama matsayinsa dole sai ka kai wannan lokacin da za a annake ba ka tafafa sai Allah zai da kana in ma ka yi sa'a makina saboda haka mas'uliyya ce babba akan ka kai saurayi a matsayinka na saurayi wajibi ne ka tsaya tsayin da ka taimaka addinin musulunci ka duba ka gani yadda qur'ani ya ta kawo labarin samari waɗanda suka tsaya tsayin daka dan muka misali za mu kawo san daga cikin su ashabul kahf waɗanda suka yi zamani a lokacin wani sarki da ake kira da qayanus mai da'awar fi Allah ne samari da su bakwai suka tsaya a garin da al'ummar garin dubban ne amma suka rana su bakwai din nan suka ce fa su ba ko da za a daka a kirba ba za su bauta kowa sai Allah ba wannan mutanen suna matsayin ne suke wannan Allah ce na amina kusa alaika na kusa alaika na ba'ahun bil haqq innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum Allah ce za mu labarta musu labarin ka gare ka ya kai wannan annabi mai girma na ba hujjin haq za mu ba su labarin ka za mu ba da labarin su gare ka da gaskiya innahum fityatun amanu bi rabbihim su samari ne suka tsayin da suka yi imani da ubangiji su kaga Allah ya ce fitya samari wajidnahum huda sai muka da su da shari'a saboda ko da lokaci sauri ne koyi da irin wadannan samarin ku duba ko muku ga irin samari irin mutbasa din da suka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba ka ga Mus'ab bin Umayyah wanda shine awwalu sufara'il Islam farko wakilin da annabi ya fara turawa zuwa waɗansu darurruka dan yada addinin musulunci wanda Mus'ab bin Umayyah kafin ya musulunta duk Makka kowane majalisi na fira abin alfahari ne a ce yau ga Mus'ab ya zo wajen su ana kiransa gurratu fitiyan Makka wanda yake babu wanda ya bi sutura mai kyau babu yanda ya bi shi kudi saboda mahaifiyarsa tana ji da shi dan gata ne amma da ya zo rike addinin musulunci mahaifiyarsa ta kwace komai na dukiya sai da ya koma yana tafiya da riga duk da fashi a jikinsa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya kalli shi sai kamar ya kuka kai karshe ma lokacin da ya zo yayin shahada a filin badar aka zo da ɗan jabto guda ɗaya a jikin za a yi masa likafani idan aka ja wannan jabtan na jikinsa wajen kafafunsa sai kansa ya fito idan aka ja wajen kansa sai kafafunsa su fito annabi sallallahu alaihi wasallam ku ja wajen kansa kafafunsa kuma ku je ku samu wani ganye ku sa a wajen ka duba irin ni'imar da yake da ya zo ya zaɓi rayuwa ta talauci akan addinin musulunci saboda haka addinin musulunci ba abu ne na wasa ba kuma duba irin samu bin zai tun yana dan shekara goma sha uku yake daukan takobi zai tafi yaki annabi na mayar da yana yin kuka bai kai shekara goma ashirin ba a duniya sai da ta kai saboda kwazonsa a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi ya naka shirin dinar yaki zuwa gazwatu mu'ta wanda a cikin wannan rindunar akwai abubakar a cikin wannan rundunar akwai umar a cikin wannan rundunar akwai sa'ad bin abi waqqas amma aka sa usamu bin zaid ya zama to gaban su duk saboda irin wabba ta din da samari suke baiwa addinin musulunci shi Mus'ab bin Umair lokacin da ya wato ya shahada a wajen yakin Uhud Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo kai shi ya kalle shi to yazo kan shi ya kalle shi me ya karanta a wannan lokacin akwai ayar da Allah ke cewa minal mu'minina Rijalu. sadaqu ma ahadullah ita ce sadaqu ma ومنهم من قد انحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أكان جاءوا مسعد بن أمير النبي صلى الله عليه وسلم يجي إكرام تولى آية من المؤمنين الرجال دقة تكون مغلاء قوة في مزاجي صدقوا ما عهد الله عليه من جسكة إن أبن ده ألا يا ينزل القوي أبن ده ألا القوي يا كذا ومنهم من قضى نهضه ومنهم من ينتظر man daga cikin sa akwai wanda ya biya bukatar sa shine ya muke na daukar kalmar shahada kamar Musa Abdul Umayr wa minhum man yantadir daga cikin sa akwai wanda yake dakon haka din ya tsaya ya zaɓi rayuwarsa ta mu wato rayuwarsa ta kare yana daukaka addinin musulunci wa ma baddalu tabdila bisu musanya ba da su yi zafin kai ba in tsaya akan as-siratul mustaqim la yadiduna anhu farfata ayin ba sa kaucewa daga tafarki nan madaidaici ko da gurgudan kyautawar ido annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku binne su yace zuruhum wa atuhum wa sallimu alaihim fa innahu la yusallimu alaihim musallimun ila yawm al-qiyama illa raddu alaihi salam binne ziyartar su in zo ku yi musu sallama babu wani mai sallama da yin sallama face sai Allah ya dawo musu da rabin sun masa da sallama sannan a sake daukewa irin waɗannan samari har yanzu a tashin kiyama annabi sallallahu nan wasallam to kaga wannan ake son samari su kasance Allah madaukakin sarki shi taimaka mana duk abin da muka faɗa wanda ya zama to daidai Allah madaukakin sarki shi ba mu ladansa shi ba mu ikon aiki wanda ko muka faɗa ya kasance ya zama na kuskure Allah madaukakin sarki shi ya kai mana fara Allah ka tabbata mu kuma musulmai Allah ka kafirci da kafirai masu taimaka addinin musulunci da zuciyarsu da iliminsu da ƙarfinsu na iko Allah maɗaukacin sarki ya taimaka masu wannan da ku suke kokarin su tauye addinin musulunci a ɗaya daga cikin ya Allah ka shirye da su umma jiriya ne don ko ba musu bane ba ya Allah ka kare musulmi daga sharri assalamu alaikum wa rahmatullah da yi an yi wato ɗazu da na yi maganar cewa wa'azi ne ƙarfi kuskure ne ma'ana wa'azi dai na ban kwana insha Allah kuma a tsuwa dai suna ne insha Allah tun lokacin da aka zo assalamu alaikum wa rahmatullah a jama'a mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai na kama state malam jafar mahmud Adam ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka da alheri ta wato na wanda kwana ya sallama don kamar yadda faɗa don zuwa ƙaro ilimi to allah ya gani ya taimaka don ci gaba da wannan wa'azi shugaban majalisar malamai na gaba da kusur malam ibrahim ba mai shinkafa daga izu ya ci gaba da wa'azi ya allah الذي هذا ذكر البيت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أطاع الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يصدره كفر من كفر ومن كفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أيها الإخوة أيها الإخوة أهيئكم تهية إسلامية وتهية الإسلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na yi farin ciki saboda ganin da Allah madaukakin sarki ya tara mu a wannan babban gari mai albarka mai tarihi na kuda ni ban taba zuwa wannan gari ba sai a dalilin addinin musulunci kuma ire-ire na suna nan da yawa a irin wannan wuri to ta yi bukatun mu zo maganganun su shiga kunnuwan wasu mutane game da mu ta yi a zuwa ce mu din nan yan izala mun zo da sabon addini muna zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna cewa salatin annabi ba kyau ta yi a zo a yi wannan karyan a haka muna cewa ba zikiri ba kyau muna hana istighfari mun ce ba waliyai mun ce annabi mutum ne mun ce kada a daraja iyaye ta yi irin waɗannan maganganu sun riga su shiga kunnen wasu mutane ko su har ma sun yarda ta yi ma watakila har an yi shela an faɗa wa wasu mutane cewa idan an bi wannan wa'azi kada su saurara kuma ta yi an yi ta addu'a cewa Allah ya kawo ruwa da iska ya watsa tsaki zala kada su yi wa'azi to irin waɗannan maganganu duka abin mamaki abin bakin ciki abin takaici yau malaman ke gaya wa mutane yanzu shi da muka zo garin nan akwai wanda aka ganshi da makami guda daya na yaki ba ga cikin taron nan kaf ba wanda za a shi rike ko da da sanda ne sai dai ɗan sandan ne ba mu zo fada ba ba mu zo yaki ba abin da muka zo shine mu karanta wa ɗan uwanmu alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mun ke dole mutum ya bar abin da yake ya zo ya bi alƙur'ani ba saboda haka musulunci in na gaskiya ne al-islamu haqiqi musulunci na gaskiya yubayyin al-adat al-qabiha yana yana jirkita wato muguwar al'ada wa yubaddiluha bil akhlaq al-islamiyya al-hamida ya canza ta idan an ce tabyir هناك فرق بين التغيير والتبديل in ake tagyir wato abin shine amma a masa wani tafsiri ma ko a rage wani abu ko a tsara wani abu amma dai shine in an ce tabdil kuma a tsage shi gaba ɗaya a kawo wani to musulunci mutum in na gaskiya ne duk ɗari'ar da yake yi wanda ya saba wa musulunci ya saba wa alƙur'ani ya saba wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulunci zai gyara shi za mu tarar da musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwar musulmi gaba ɗaya musulunci ne sai mu kalli rayuwar mu gani yadda muke auratayya yadda muke yadda muke suna yadda muke gudanar da gaishe-gaishe mu na musulunci da sauran bukukuwa shin sun dace da musulunci ko ba su dace ba har in sun dace da musulunci to madalla in ba su dace ba wajibi ne mu bar su mu dawo ga wato musulunci kuma mutum nan babu inda muka taɓa tsayawa muka yi wa'azi muka ce a nabi ba kyau babu inda muka taba tsaya muka yawa ne muka ce istighfari ba kyau babu inda muka taba tsaya muka yawa ne muka ce la ilaha illallah ba kyau babu inda muka taba tsaya muka yawa ne muka zagi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma mun sani mutanen da ke yawo suke fada wa mutane cewa ba mu son zikiri ba mu son salatin annabi muna zagin waliyai ba mu son kaza muna zagin iyaye suna faɗin waɗannan maganganu ne domin su hana mutane fahimtar alkur'ani Allah ya sani kuma shi ne shaida cewa a cikin alkur'ani Allah da kanta ya ce shi da kansa yana yi wa annabi

wa mala'ikatuhu da wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa yusalluna 'ala nabi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana yi wa annabi salati wani irin salati Allah yake wa annabi malaman sun yi bayani a kan salatin wasu na cewa kullum Allah na daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna Allah tsara ƙara daraja za mu ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wani dan adam babu wani mutum wanda mace ta kuma ta haife shi wanda ya samu daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga mafi karanci cikin duniya mafi karanci cikin duniya a kowane masallaci sai an ambaci Allah an hada da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah me za a ce wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyar sannan wajen tafiya a kira sunan Allah hada da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai shiga musulunci kalmar shahada na farko in yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace wa sai yace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ko da miƙaye kan garinsa in yi kira sunan Allah sai ya hada da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne cikin duniya ko wani shugaba da ya samu wani matsayi akwai wani gwamna da ya kai ga wannan matsayi akwai wani mai arziki da ya samu wannan matsayi babu to Allah ina salati ga annabi mala'iku suna wa annabi salati Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku da suka imani sallu alaihi kuma ku wa annabi salati to sai mu fito kawai da rana tsaka mu ce salati annabi sai salati annabi nan kuma da Allah yake yi wa annabi annabi ya karantar da mutane yadda ake masa salati cikin salatiyan akwai salatin ibrahimiyya salatin ibrahimiyya kuma ina da siga iri iri akwai allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim hamidun اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ga sunan salatai iri iri wanda annabi ya karanta amma babu salatul fatihi babu jawharatul a ce mu abin da muke magana kai ba mun ce wai salatin annabi ne ba ce ba ya ku mutanen lafaza da sauran musulmin Najeriya waɗanda ba su fahimce mu ba abin da muke magana a kai salatul fati salatul fati imam ba salatin annabi bane babu salatul fati a cikin alqur'ani idan akwai to muna so wani muna so malamin da ya ga salatul fati cikin alqur'ani a nan lafaza don Allah da girman Allah akwai malamai ba muke mun fi ilimi ba akwai malamai in akwai salatul fati cikin alqur'ani a zo a nuna mana a wata sura babu salatul fati a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin buhari babu cikin muslim babu tirmidhi babu ibnu majah babu abu da kai duk hadisai kai hadisi ko da ba inji ne na salatul fati su kawo mana su babu kuma inda za ku gane salatul fati ba salatin annabi bane wajen daura aure misali idan aka taru ma yake cewa a kawo salatin annabi nawa goma goma salatin annabi goma goma ko sai a karanta salatin annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammad har a karanta goma ko kuma a karanta salatin Ibrahimiyya bayan wannan kuma sai a ce a kawo fatiha da salatin fatihi kun ga wato salatin fatihi ba salatin annabi bane domin inda salatin annabi ne kun ga ainihin annabi yanzu ko eh. to kuma aka ce a kawo fatiha fatiha gaskiya ayan qur'ani ne da ita amma kuma da salatin fati shin wani ne fati to kuma ba nan ta tsaya ba abin bakin ciki har yanzu aka ce wai salatin fati din nan idan mutum ya karanta sau daya ya ce ya karanta alqur'ani ya ci karatun alqur'ani sau ɗai ɗai ɗai mutum ya karanta Alƙur'ani tun daga bakara ya dawo zuwa nafi ya tafi ya sauke ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo da karanta talatin fati gaba ɗaya to ya fi karatun Alƙur'ani sau dubu biyar da ɗari tara da cikin da tara kuma suka ce yana daidai da karanta yana daidai da karanta alkur'ani sau dubu shida ku duba ka wannan addu'a manzon Allah bai karanta ba ba ta cikin Alƙur'ani ba ta cikin hadisan annabi